<laughs> ko a buhu kai bayani me ka toyi nan me ka ka falo eh balele me da iya shegen da wulakancin da cin mutuncin da makirkin da kake shukawa da kai da 'yar uwarka kai ban son batun banza balele na fi karfinka wani ni ba ta ka bane nan gidan wana ne dukiyar shi ce kuke ci ku sha kun ba za a yanga a cikin ba mi me za ka ce mai mumin ka ce cha ne ta sai gwanda banda ta sai gwanda mi na ce alhaji na dawa zan mi mun ka ce eh? mun ka ce mutum da ya ta yi ba shi zuli eh? ya take gane ni ha ya awo kwai kai kai kai malele mi barkaci ka san Allah barin gaya maka an dauke ka a gidan cikin kamala cikin mutunci an zo an aje ka a nan gidan nan gidan ba wurin munafunci ba ne kuma da kun yi wata za ku gidan nan domin mun kace ta mun kace alhaji ta ta sa gwanda gwanda awo gwan kai gwanda wallahi ka shiga hankalin ka fa ka shiga hankalin ka wallahi niya me da kai mun ni ka faɗin haka nan an ga ba me da kai mun kaji wallahi ba sakkwace nake eh eh wallahi ko ko abin da kake kakka wallahi kakka ce ko kai ne hura niya eh a ku kuke da hura mu da da mu da a gare mu katan banda katan mafiya shi munafiki ne kai ka bare da kai wallahi ka shiga hankalinka wallahi da ka taba ni me dan nan gidan ne ni dan gidan alhaji kanan alhaji ka fa gidan yau ni eh? ba alhaji nake eh? dan iya ta shika aure eh amma a banza wane to da kai da ita eh ku tafi ku mun sake ku kai bari in faɗa ma aikin banza da ka haihu gona gara ka haihu mata ta yi eh in baka sani ba sanar da kai kai kai beta at to aikin banza ka biyo ta kawo nake gare ta kawo awo wallahi tun kana kauyen muna biki ne kai ban gane da ai ya eh ni kaka ni kaka wadi munafiki to in koma ga haja ko ko in tayin in wancan dan baya kai wallahi biya ta yi na kai wallahi biya ta yi na kai da wancan ɗaya babban albarka wallahi na iya yana ɗiban albarka wallahi ita iso na mana asiri ka ɗan baya kaga wannan mutumin na cikin kakaka eh, ba mutumin arziki ba. kula da shi ka kula da shi sosai don Allah fa wallahi shi ne yazo yana ta mun dadin baki ne dai abin da dan kira ka fara maka kaga tafiya ta ba matsala na san me zan mashi buhun shinkafa na zama kai mun buhu buhu eh samun mota ka san naira dubu goma goma suke wa'in nan masu kyan ne yau da saba sai shinkafa eh ai ba yau da saba shinkafa ba samun a mota mu je sai ka shi kuɗin to kuɗin ba alaji. na ce mu zo mu je cikin mota a baka kuɗi to shikenan ba matsala ba matsala ko a tawo da a kawo gonan to ba matsala sai ka samu abun sai ka sai ka shi dubu talatin kenan gonan Awo Alhaji an gama. An sa an sa. Eh an sa. Rufe rufe buɗin sai ka zo kashi shi kuɗin nan. Eh, eh lallai an ya san wata bai san wata ba ai dama an gaya muni shi yasa ne maganin shi ya je. ya yi mace wani cuta ba ni ba wallahi bai isa ba kai eh? kun yi daidai ya. kun yi daidai da muke cin kudinmu. kun yi daidai eh, wannan mahaukaci ya ji kun yi daidai kaga yanzu idan muka kore ka daga nan ba kun yi daidai idan muka san maka ba kun yi daidai inda baka zaka ci kun yi daidai gashi kai daidai to je ka kun yi daidai kai daidai ko wannan fa mahaukaci ne cikakke amma baka sani wannan fa Eh, zai iya zama wani abu mahaukacin alƙura to kamar yaya wani kawai a me za ka yi kawai da ya harka da ta samu ha ba ba kyanar ki za a yi Allah ko? Allah wallahi kai na san ka akwai kawo abu to amma ba farkon bane karshen ya kwariya to wannan abin ya ya daidai wannan ke wallahi eh, ya yi daidai ai alhaji eh zaman ya yi daidai yanzu alhaji zaman da kai ba ba matsala kenan nan ya yi daidai ai shi alhaji da kake ganin shi ba yi da wata matsala mu ne yaransa duk abin da muka gani muka ce yayi to yayi daidai to ya shi ai shi alhaji tunda dai yana da wakilai kama daina magana da shi duk abin da wa'annan suka faɗi ka ji zancen da ka ji na faɗi maka yayi daidai to ko mu za ga in dai wa'annan suka ce yayi daidai to shi ma wurin sa yayi daidai haka ne yayi daidai shi alaji inda ka san sun zauna tare haka yake bada labarin sai kuwa <laughs> to ku mu je ku ga wacce kuke ke neman mota a je mu yayi daidai to zauna za a kawo kai zaman ka dafa daidai eh yawwa yayi daidai yawwa wannan ya wannan gafa abun yayi daidai yawwa alhaji sun je sun je su dan sun ko kai daidai kai daidai mara ka riga daidai ayya kin hanya ki ya ki hanya kin don mahaukaci ne baya duka baya zagi amma duk maganin da kai yayi daidai kawai eh, eh. yanzu kai dama ka san ma ma ma ma ma hukuci ci ci ne kai yayi daidai a'a kai ma hukuci ne da gaske yayi daidai alhaji ku wa ya hada ku da wannan ai mu customer mu ne ya zo da yaransa ne sun ya sai mota ya ba su je su dani kun zo da ya ya ya yaran ku ne ni za ka mai dan dan dan dan iska ba ka ta alhaji ba ba zan da da da da da da ba ba kwastoma ji yaranka da suka je ɗani za su dawo yayi daidai ka ji ko rubu ƙara haƙuri amma ba su kai magariba ba ko kai kai ka faɗi gaskiya Allah yau a hannun 'yan sanda za za kwakwana. Ya yi daidai. Ah, to da gaske ne Alhaji. Da gaske ne. Da gaske ne. To Alhaji ya zaka yi mahaukaci Alhaji. Idan ƴan Ya ya ya ya yi Alhaji kar ka shaƙe mutum ka kashe. Kai. Ya yi daidai. A ta ka kar ka mutu ko? Ya yi daidai. A saka maka wuya kar kai. Kaga Ai daidai.

yanzu kai dama ka san ma ma ma ma ma ku ci ci ci ne kai yayi daidai a'a kai ma ku ci ne da gaske yayi daidai alhaji ku wa ya hada ku da wannan ai mu customer mu ne ya zo da yaransa ne sun ya sai mota ya ba su je su dani kun zo da ya ya ya yaran ku ne ni za ka mai dan dan dan dan iska ka ta alhaji ba ba ba zan da da da da da da ba uban wa ya ya ya ya a ba kai ji a kai yaranka da suka je ɗani za su dawo yayi daidai ka ji ko mun ƙara hakuri yayi daidai amma ba su kai magariba ba ko kai alhaji kai kai ka faɗi gaskiya Allah yau a hannun 'yan sanda za za kwakwakwana. Ya yi daidai. To da gaske ne Alhaji. Da gaske ne. Da gaske ne. To Alhaji ya zaka yi da mahaukaci Alhaji. Idan Ya ya ya ya yi Alhaji kar ka shaƙe mutum ka kashe. Kai. Ya yi dai. A sassauta ka kar ka mutu ko? Ya yi dai. A saka maka wuya kar kai. da mu san yadda ake ciki kwarai da gaske sako ya zo wurin sako ya zo amma dubu hamsin ne kurin fa yawwa kacal dubu hamsin ko kacal kwarai alhamdulillah alhamdulillah na gode na gode oh. na gode eh, Allah ya amfana abin da aka samu na gode nan gaban an samu ta da ta da ta ya alhaji me kake nufi da dubu hamsin ka gode ka gode ba ba kuɗi ne eh, to dubu hamsin mu yaranka ne ga dubu hamsin dudu dudu nawa kisa na za a baku. motan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. kwarai ai mun ce da ka sai da motan dan Allah ka ɗan dakata. to to to to muna jin dubu hamsin fa da na bada shin na yi aibi aikin me kuka yi gaba ɗaya harkar nan ta gufa sai mu gama harkar nan idan ba irin wannan ɗin ba ana sati a sati ana haɗa dubu hamsin. to to to kaga alhaji Abinda nake so ka fahimta anan abu kwaya ɗaya ne tak ni din nan ni na ba dubu biyu aka sai mu mahaukacin nan namu kwarai da gaske ni na fiddo da naira dubu biyar aka sai mashi riga ya saka mm. to duka sai mu kare a dubu hamsin to ba zan mai wannan ai kudin ta ne kamfani miliyan da dubu ai kudin ta ne kamfani amma nawa aka sayi motar ne nawa aka sayi motar me kaji ba ɗaya a wulakanci aka aka abin ta to shikenan haba dole ruwan nabi ni tun yanzu shikenan na abin da na yi mugunta ban kyauta muku eh. ba komai ku je na baku da Allah <laughs> oke ya zo Allah ya rena mutane to shi mu ne ya yori da Allah a'a shi eh. mu ka bar mu da Allah mu kuma za mu baka da alhaji yayi daidai ku ba ku isa ku shiga tsakanin da alhaji ba alhajin nan ni na ɗauko da shi na rungu da shi mun munki da wani babu da cewa kaga ka dai ta nan muka fito gore da gaske mu koma za mu koma za mu baka da ga mu magana mu je ga Allah an fulani ya babu da cewa chop chop chop dan fulani ya ga mu magana wani chop chop eh, shar sunu su shikenan nayi aibi ni kuna zaune zaman banza na ce a zo zo a zo ci abinci in banda kai dubu hamsin yan jaka a'a kuma ka ce za ka yi magana da mutum ki ta jama'a aji <laughs> bilki bilki kai na ce ki zo mu yi magana munafunci da ke munafurci kuma ke muna to ni dan uwanki ne na jini mm. kin sani eh yaya ma dan uwanki ne na jini eh idan ta murɗa ta murɗo mm. ni zan yi auren ki eh ya kumulki <laughs> mm. in ta murɗa ta murɗo mm. shi ma yaya sai aure ki eh to bulki so nake yi ki auri yaya ni na auri na aure shi so nake yi ki auri yaya to ai ni ba aure na zo yi ba ko ka manta hutu na zo yi haba bulki ina ganin ki mai hankali shi fa aure raye sunnan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne idan muka tsaya ni da ke muka yi gwari muka yi tunjimi muka yi gada muka sallami wannan katon da shi da yar uwashi na tsaya na karance shi tas a nan gidan wallahi so suke su kashe yaya to da ku a ce wani kato bare ya kashe min dan uwa to gara ni in sanadiyar shi bar gidan ita ma ta bar gidan yar uwata ta an mallake gidan mu ci gaba da sha'anin mu kwakwa naji mm, ba shi kenan ba sai ki ce na yadda <laughs> na yadda yawa <laughs> jaki jaki zan sami yaya zan yi magana da shi ya sake sai kuma sai ke mishi nuni a ya bilki-bilki haba amma wannan katon katon Allah ta'ala shi gashi kato ba fasali ga tsaba gashin baki ga ba hausa da an magana sai ya ce wasu masu gaskiya na tsaya tsaf na tace na duba a ɓangaren sa a sakwatan shi kaɗai ne mara gaskiya Assalamu alaikum. kuɗi. Ya gida. La fiya da Ma da la ah, eh. mu ne wanda muka zo da mahaukaci yi daidai muka damfare ka mota. Yanzu dama da ku kuka zo da da da wannan ma ma mahaukacin ko? To alhamdulillah addu'a ta yi aiki. Ah, alhaji alhaji alhaji ya muka kawo kanmu muka kawo kanmu ka saurara ka kwantar da hankalinka kuɗinka yana hannunka amininka alhaji garba shi ya turo mu muka damfare ka mota amma don allah don annabi muna roƙonka arziki alhaji mm. muna kuma roƙonka alfarma da ka rufa mana asiri kada ka gaya mu alhaji garba mu muka zo muka faɗi abinda muke so da kai ranka ya daɗe eh. idan ya musa eh. to sai ka nemi sai ka nemi mu kuna so ku ce mun alhaji garba da shi shi shi shi ma ya da shi aka hada baki kenan a tutuce ni kwarai kuwa yana matsayin amini amini na eh sai wato ya cuce ce kenan ya tutuce ce kenan ko kwarai kwarai kwarai amma mu abin da muke so da kai alhaji duk taimakon da kake nema za mu yi maka to yanzu kuma kuka sa sa sake dawo wake kenan yanzu bare kuwa to yanzu yaya ke kenan kuke so in ga gane ku da da daga baya kuma a eh. a hayin dan dolo hayin hayin dan dolo muke to shi shi kenan nawa na gode Allah ya saka da alheri sauran ran bayani kuma za ku tuko mai to to mun gode to shi ke alhaji a huta lafiya yanzu alhaji garba da shi za a cuce ni lalle duniya ba ba ba ba gaskiya wallahi ka san san Allah yau sai sai ka biya ni ta wallahi wallahi Allah da kai zan hada baki ki a tuje ni to wallahi zan ga me me me rabar da kai ni ma kaina abin na ba kaina mamaki amma a yi haƙuri abin da ya wuce ya wuce kai babba ne wai wai ni yi haƙuri ƙuriye hamadalla eh. kai babba ne kai haƙuri zancen in yi haƙuri bai ta taso ba eh kawai duki da aka ka cuci joni kawai sai ka biya ni kai ne za ka biya ka biya kai to dukiya dai taka ce ni ma kuma na ne ko ba ka bane ranka shi daɗi gaba ɗaya duk wata rawa da nake da bindin bindin da nake yi ai cikin dukiyar taka nake to kuma don wannan ya faru eh ai kai jirgi ne Allah shi taya in ka san kana kakaru ruwa ruwa ruwa da da da da ni me zai hana ka me zai hana ka ma gujewa ma wanda zai cuce ni amma wai da kai za a hada baki ki ki ki a cucu cucu cuce ni haka ji ranka ya dade zancen gaskiya gundarin baki ba 'yan kame kame ni yanzu ɗaka da waje ɗaka da waje ba na da abin da ya wuce kuɗin nan na jiki na naira dubu goma su ma la'adan motar nan ce wannan jib ɗin nan da aka sayar la'ada ce zan iya ɗauka ci gaba ɗaya ne in baka duk da ike ina da buƙatar ce fara yau ko da dubu biyu sai ka bani a ciki in ci yanzu a cuce ni kusan miliyan ɗaya da ɗari biyar sannan ka ce za ka kawo min dubu go go go go goma eh haka ake ke yi bari gaya ma kawai a takai takai kai kai kai ce eh hukuma ma ma ma hukuma yan san san san san da eh zan gaya gaya wa kawai hukuma alhaji dan gausin kai ka hakuri haba alhaji alhaji idan duk fa abin fa same idan ma ka kira su kai fa za ka beli mtttt ne eh akan titi muke ku kirawo mun yan yan yan ina inda nake sai sai sai da mota yanzu ina ina jira kuran kai daɗi idan ma ka sa safi kai ba za ka yi beli iyali na kuma ni na ba maka ni ba tun yanzu na bar wasiya iyali na suna hannunka kuma wancan ma ma hau hau hau haukacin da ka kawo mun yawa ce ni sai ka kawo shi to ka ji abin kamawa idan yan sanda su zo da ni sai mu tafi neman shi to ba da kai sai ya zo ba saboda ka in aka nemo shi sai a haɗa ku biyu ya yi daidai ke nan. Wata jina ba wasu iyali ya suna hannunka. Abinci na har ku fito, wata jina hannunka. In dai haka ne. Wallahi kwan kwan kwan kwan kwandala. Ba zan ba wa iyalinka babba ba. abin da ka tuce ni ka ba ba su mana a nan sun ta aiki a kanka kuma kuma ne na sun ta a kanka wannan ya yanzu za mu wuce da shi ofis yauwa duk abin da ya kama za a yi shi ma ma da kyau tashi mu tashi tashi takaddun da kuma inda ka sai filin a fili ba akwai shi akwai shi alhaji ai ka san ba na wasa da kuɗi to ba kai ne aka ce dama kai ne shugaban nasu ba dubu ɗari hudu da hamsin aka bani a ciki ko nawa ne aka ba idan muka je can domin abokan cin mushen naka suna hannu suna hannu na sai kai bayani bai sani babu mu ai mu je mu je mu je musu magana a kulle ha hada alhaji alhaji ka gani kana ga tafiya fa za a yi alhaji alhaji ai na wannan alhaji alhaji ko da ba mu dawo ta nan ba alhaji iyali na suna kanka kamar yadda ba za tafi da ni alhaji za a tafi da ni mu je mu je mu je mu ka muje, muje. ya ci ka faɗin ba, a kayan ba a rata ya minni ɗan cikin a a kai a yawo yau da gobe. Kaji ba? Ku kai riga ni kai ba. Bilki? A ku kai riga ni kai. Kai ki ne ko? Insha Allah. Wacce ma karya ka kai? Allah sarki bilki na. Wallahi karya ka kai ba ta tafiya. Kai. Ni. Kai. Ni. Na ranka ne ɗan uwa ce ba. a to ni da ya take gare ni ka ji wa ba ya eh saka kuma a ce baka ba wallahi saka kuma ba ya barki wallahi ba in bige shi kowa ya amfani wannan in bige ka kowa ya mutanen haka buga kuma dai wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi ba da gaba ba ku bari ba ni kakace ku ni kakace ku ni kakace ku ni kakace ku

insha sha Allah eh to nan ah da Allah ana kikira na a wata wayar rike waya mun minti biyu ok na rike waya to yau, eh. eh hello eh, eh, eh hana layi suna gida yanzu to ga nan yin yanzu eh eh ahmed na walaji akwai ma ma matsala sai matsala kuma a gida sai a an ji ma ma ma cika bada da magana na gode hello hello Allah tsare mu sun fice matsalar nan Alhaji kai sauri ka zo mana kai fa muke jira fa To shi shikenan sai ka zo To Wai me ke faruwa ne wai Eh Me yake faruwa ne haka? A wazzai ka ciwo da muƙamuƙi naka eh, kumburi haka nan ha? Ki tambaye ga ita ta san wani dukan kai. Bulki me yake faruwa? Muna fa tafiya ne shine suka dinga yin faɗa. Na musu magana na ce su yi hakuri suka ki kula ni. Shine wai ya bala ya ce masa wai kui kui. Kake kuma faɗi. a ce ba kai tambaya na akai ba. a ce ɗan kullai. Wani abu da ke ce wallahi. Tambaye ta ita ta san da an kai. Me ya kawo wannan ba bala'in? Na gara rauni a hannunki me ya faru? Shi ne suka dinga yin fada suna ta fada suna ta fada sai na ce su bari da na ce su bari sai suka ki sai ya bala sai ya ce wannan kui shine suka fara kokowa sai wannan ya sake kan motar sai suka fara dambe a cikin motar sai na ga mun yi haka mun yi haka kawai na ga duhu sai na ji kuma wadan kui ko balele me me dan dan ya ce ma ko kuma a alhaji kai ko ina ganin girman ka wallahi kaka na ce ma kui kui wallahi kaka kuma faɗi wallahi kaka kuma faɗi alhaji ah. wallahi kaka niya ni kaka faɗi kui wallahi wallahi kaga wanda yake jan fitinan ka gan shi to na fahimci ba ku da mutunci kullum na fita sai a ce yaya gida in ce gida na lafiya kuma alhali gidana ba na lafiya yake ba to ba za ku kashe ni ba yanzu in na ga dama sai in kira police su kame ku amma ku saurare ni minti zan ba munafiki kawai munafiki kai kai daina ce musu ba ki ce wallahi ni wanda bale ga na tafi gidan ce yi ba dai kai ka haife da ba ba ruwa na da wani na da kai fa nan ba ci ni ni ba kai kai ka haife ne ba kawai kan wo wo nake nake aure to na ji ai ƙarfi ya kama da shawuri na ji to kafin gaban ka Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tambaye shi sai in gaya miki me yake kuma kui kui kui ne ko? Eh? Ah, a wuri da ka kamar gidan furzin ba zaman zaman lafiya sai ka ce gidan yan yan yan iska to na huta kowa ke ita magamansa. Wallahi kuma ku je can ku duk wanda za ku faɗa ku faɗa. na kuma faɗa kuyi kuyi kuyi